Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida 25 da kuma 31 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara FM da Nomad FM da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za a iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hadiza Kyari tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Asabar 22 ga watan Agusta na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafai da shi ga kanan labarai. Wani bincike ya gano cewa 'yan damfara da yawa daga Najeriya da kuma wasu kasashen sun sace miliyoyin kuɗaɗe daga hannun jama'a da kamfanoni a Amurka. Shugaban kwamitin tarayyar Turai Donald Tusk ya ce shekarar da ta gabata ta nuna a fili cewa mawuyacin abu ne kasashen nasu su tsaye da magana ɗaya. koriya ta arewa ta sake harba wani makami mai linzami Abin da ke nuni da cewa ta saba alkawarin da ta yi wa shugaban amurka donald trump na kaucewa gwajin makaman masu linzami labaran duniya kenan kanan labarai kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa 'yan najeriya na kokowa game da rufe kan iyakan najeriya da kasashe kamar irin su jamhuriyar benin abinda ya janyo dakatarwa da harkokin kasuwanci cik a yankin. Haka kuma za ku ji cewa jami'an bada kariya ga fararen hula na Civil Defense sun kama waɗansu da ake zargin mambobin ƙungiyar Boko Haram a garin Maiduguri suna tafe da motoci cike da kifi. Sannan muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba zai gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kusan shekaru hudu kenan 'yan damfara da yawa daga Najeriya da kuma wasu kasashen suka sace miliyoyin kudade daga hannun jama'a da kuma kamfanoni a Amurka. Suna sanya kudaden a asusun bankunan wasu 'yan Najeriya su biyu da ke zama a birnin Los Angeles da ke jihar California a nan Amurka. A yayin da damfarar yanar gizo ke karuwa, an san Valentine Iro da de Christognus Igbokwe da wannan sana'ar. Sun yi amfani da lakanan sunaye daban-daban ciki har da Iro Enterprise da Chris Kudon. Tsakanin shekarar 2014 da 2018, iro da Igbokwe da wasu 'yan damfara a kasashen waje kusan su tamanin da suka yi aiki tare suka taimaka wajen kitsa damfara lokuta daban-daban da kuɗin suka kai akalla dala miliyan shida bayan haka suka kuma yi yunkurin satar ƙarin wato kuɗaɗe dala miliyan arba'in daga wasu mutane a ƙasashe fiye da goma a cewar wasu takardun binciken mashara'antan gwamnatin tarayya amurka A shekarar 2014 wani mai harkar sai da tufafi a birnin San Diego ya tura kuɗi kusan dala 46,000 ta yanar gizo zuwa wani asusun banki da ke mallakar ɗaya daga cikin 'yan damfarar bisa tunanin cewa wani ɗan kasuwa ƙasar China ya tura turawa kuɗin kan odar wasu rigunan maza. Da yake bayani gabanin taron kolin ƙasashen G7 da za a yi a Faransa. Shugaban kwamitin tarayyar Turai Donald Tusk ya ce shekarar da ta gabata ta nuna a fili cewa mawuyacin abu ne kasashen nasu su tsai da magana ɗaya. Taron na G7 na haɗakar manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki ta yiwu ya fuskanci kalubale ta fannin cimma magana ɗaya amma tusk bai rasa abin faɗi ba a yau asabar game da batutuwan da mambobin ƙasashen ke fuskanta ya ƙara da cewa babu dalilin da zai sa ƙungiyar ƙasashen su amince da ƙudurin shugaban amurka donald trump na maido da rasha cikin haɗakar ƙasashen masu ƙarfi Tusk ya kuma ce kungiyar kasashen ba za ta ba Birtaniya haɗin kai ba akan neman ɓallewarta daga tarayyar Turai ba tare da wata yarjejeniya ba. koriya ta arewa ta sake harba wani makami mai linzami abinda ke nuni da cewa ta saba alkawarin da ta yi wa shugaban amurka donald trump na kaucewa gwajin makamai bayan da suka cimma matsaya akan babban atisayen haɗin gwiwar sojojin amurka da na koriya ta kudu Ko da yake Trump ya ce bai dauki gwajin makaman da Koriya ta Arewa ta yi a matsayin saba alkawari ba. Kafin ya tashi daga birnin Washington zuwa taron kolin G7 wanda za a fara yau a Faransa. Shugaban na Amurka ya ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un baya ɓoye mashi wani abu. ya kuma ce kim na son gwajin makamai masu linzami amma a yarjejeniyar da muka cimma ba mu hana gwajin harba makamai masu cin gajeren zango ba. Gwamnatin Japan ce ta sanar da harba makaman da safiyar yau Asabar. 'Yan mintoci daga baya kuma, rundunar sojan Koriya ta kudu ta tabbatar da gwajin makaman. Tana mai cewa Koriya ta arewa ta harba makami daga kudancin yankin Hamyong zuwa gabashin gabar tekunta. Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Takaddama a kan kasuwancin da ke faruwa tsakanin Amurka da China ta zafafa jiya jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa Amurka za ta yi ƙarin haraji a kan kayayyakin China. Yana mai bayyana sanarwar ƙarin harajin da China ta yi a jiya jama'a na kayayyakin Amurka masu darajar kuɗi dala biliyan 75 a matsayin siyasa. Trump ya ce zai mai da martani akan yin ƙari akan kashi 25 cikin 100 na harajin da ya sanya wanda zai fara aiki ranar 1 ga watan Oktoba a kan kayayyakin China masu darajar dala biliyan 250 yanzu zai mai da shi kashi 30. Bugu da ƙari, Trump ya sanar ta shafinsa na Twitter cewa ƙarin haraji akan sauran kayayyakin China masu darajar kuɗi dala biliyan 300 da zai fara aiki ranar ɗaya ga watan Satumba zai tashi daga kashi goma zuwa kashi goma sha biyar cikin ɗari. Rahotanni daga Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO sun bayyana cewa mummunar cutar nan ta ebola na bazuwa zuwa wasu wuraren a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo a yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya kusan kai dubu uku adadi na baya-baya ya nuna cewa mutane da da tara talatin hudu ne suka kamu da cutar a yankin a cikin wato a ciki har da mace-mace biyar. Tun daga tsakiyar watan Yuni hukumar ta WHO ta ba da rahoton cewa akan samu akalla mutane 80 da ke kamuwa da cutar Ebola a duk mako. Da yake hukumar wato ko da yake hukumar ta ce adadin na raguwa a cikin 'yan makonnin nan. Shugaban shirin agajin gaggawa na harkokin lafiya a hukumar ta WHO Michael Ryan ya ce cutar na bazuwa zuwa wasu sabbin wuraren. Ya kuma yi gargadin cewa akwai barazanar sake bullowar cutar da kuma ci gaba da bazuwarta sosai. Mr. Ryan ya ƙara da cewa an samu labarin wasu sun kamu da cutar a wasu yankuna guda biyu. Mwengwa a kudancin Kivu da Pinga a arewacin Kivu a makon da ya gabata. Mr. Ryan ya ce ya kamata hukumar ta WHO ta jajirce ta kuma yi sauri wajen tabbatar da cewa a kan hanyoyin kare lafiya sun isa kunnuwan al'ummomin yankin. makaranto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. sai fagen rahotanninmu. Rahotanni da ke fitowa daga kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin da ke garin Seme ya nuna cewa yanzu haka hukumomin tsaro a Najeriya sun rufe kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin. Daga Abuja ga rahoton da baban gida Jibril ya aiko mana da shi. rahotanni da ke fitowa daga kan yakokin najeriya da sauran kasashe makwabta irin su jamhuriyar benin na nuna cewa yanzu haka dai hukumomin najeriya sun rufe kan iyakokin najeriya da kasashe makwabta matafiya da ke zirga-zirga tsakanin waɗannan kan iyakoki su ne suka tabbatar da haka ta sakonnin da suka dinga aikowa ta kafofin sada zumunta ci kuwa har da hotuna da kuma bidiyo ko da yake hukumomin najeriya sun musanta rufe kan iyakokin kamar yadda wata wata sanarwa da hukumar kwastan a najeriya ta fitar ta hannun kakakinta mr joseph atta ta yi bayanin cewa hukumomin najeriya ba su rufe kan iyakokin ba suna gudanar da wani atisaye ne na jami'an tsaro da kan iyakokin na najeriya sai dai bayanai na zahiri da kuma wasu kafofin tsaro akan iyakokin na najeriya da jamhuriyar benin da ke same sun tabbatar min da cewa lalle wannan kan iyaka an rufe shi kuma za a shafe wata daya kafin a buɗe shi alhaji faisal ali muhammed shine sarkin hausawan seme da ke kan iyakan najeriya da jamhuriyar benin kuma ya min karin haske suke so abin ya shafi matafiya musamman masu kokarin shigowa gari da masu fita eh, yan kasuwa komai dai ya tsaya cak a san mu dai ubangiji Allah sa wannan shine masu alkhairi a gare mu da Najeriya baki da to babu wani dalili da hukumomi suka bayar na rufe bodan kenan a takaice dai eh, kamar yadda na ma bayani cewa eh, sako da ya zo mana. sakon da ya zo dai an nuna cewa za a ana binciken wasu al'amari wanda ya shafi harkar smuggling na ganin abin da ya jawo rufe godon kenan mutane masu shigo da kaya sukan shigo da wasu munanan abubuwa da bai dace ba cikin ƙasa wannan kuma abu ne wanda duk shugaban da ya san da irin wannan ba zai yarda da shi ba tuni dai 'yan najeriya musamman ma dai masu rajin kare haƙƙin bil adama da 'yan kasuwa da masu shige da fice suka fara kuka tare da sukan wannan mataki na gwamnati sanannen lauyan nan mai fafutukar kare haƙƙin bil adama femi falana ya kira ga gwamnatin najeriya da ta hanzarta abu da kan iyakan najeriya da jamhuriyar benin da kuma sauran kan iyakokin da aka rufe domin kuwa rufe kan iyakan shiga haƙƙi ne na bil adama wanda kuma ke ci gaba da ƙara da koya rufe kan iyakokin zai fuskanci harka na tattalin arziki musamman ma dai tsakanin 'yan kasuwa na kasashen guda biyu da a kullum ke kaiwa da komowa musamman jamhuriyar benin da kuma najeriya dr dauda muhammad kwantagora masanin tattalin arziki ne da saka jari kamar yadda ka sani a zirga-zirga na kayayyaki da mutane yana taimaka ma tattalin arzikin kasashe a kasa da kasa da kuma a sauran mutane da kuma kasa duniya baki daya to saboda haka 'yan kasuwa dole suna Ana nuna korafi da kuma damuwa saboda wasu daga cikin kayayyakin da suke sayarwa suna samun amfani a bangare biyu da nan najeriya da can benin din yanzu ya dakata to ana ganin cewa tunda yanayi ne na tsaro mai yiwuwa da zaran an kammala ko kuma su mahukuntan suka yi maganin wannan tarnaki din na tsaro din za su bude wayannan iyakoki kuma kasuwanci ya ci gaba da gudana tsakanin wayannan kasashe kawo yanzu dai jami'an tsaro ko kuma ita kanta gwamnatin najeriya ta yi gum da baki bakinta game da rufe kan iyakokin na najeriya da kasashen makwabta babin yajibirin murya amurka daga lagos a gaida baban Babangida Jibril daga Lagos. Bari kuma mu sake leƙa Najeriya inda rundunar sojin Najeriya da ke Maiduguri suka kama wasu motoci har guda hudu dankare da kifi ga rahoton Haruna Dauda da ya aiko mana da shi. tun a farkon wannan wata na augusta ne dai jami'an bada kariya ga fararen hula da ake kira civil defense suka kame waɗannan motoci a garin Gamboru da kuma ke kan hanyar su na zuwa garin Maiduguri wadda suka miƙa wa jami'an sojan da suka ce an haramta wannan sana'a na kamun kifi ko kuma saidawa daga wancan yanki zuwa garin maidugurin Fiye da shekaru uku zuwa hudu kenan dai jami'an sojan Najeriya ta haramta kama ko kuma saida wannan kifi daga yankin tafkin Chadin da ce 'yan kungiyar Boko Haram sukan yi amfani da wannan dama wajen samun kudaden shiga wanda hakan ya sa ta soke waɗannan kifi gaba ɗaya aka kuma tona rami aka dinga banka masu wuta tare da banka motocin guda hudu wuta da kuma kame direbobin motocin su uku yayin da aka ce guda ya arce mayor janar olusegun adeniyi dai shine sabon tiyata komanda da ke kula da wannan shiya na arewa maso gabacin kasar da kuma gayyato manema labarai don ganewa idanunsu inda aka banka waɗannan motoci da kuma kifin wuta a da wasu fatan dabbobi da suka yi zargin cewa na yayan kungiyar Boko Haram din ne. There's an illegal economy that Boko Haram runs. One of them is fishing and people who makes money from anything goes to Boko Haram camps, buy this fish, then bring it to sell. So Boko Haram has an ongoing running economy generating funds. ya ce boko haram suna samun kudaden shiga ne ta wajen wannan hanyar kamun kifi da kuma saidawa kuma mun haramta wannan sana'a amma duk da haka akwai wasu marasa kishi da ke zuwa suna karɓo waɗannan kayayyaki daga hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin su zo su saida musu don su sa musu kuɗaɗen shiga ba za mu labanci haka ba don nan gaba duk wanda muka kama za mu hukunta shi ne tamkar mun kama ɗan boko haram don wannan sana'a haramtacciya ce. fully recognize fishing as a thriving industry in Nigeria but the fishing as done by Boko Haram is to create confusion continue insurgency and continue their destruction of the northeast part of the country. It's a standing policy that has been home for many years. Tiyata kwamandan ya ce mun yarda da sana'ar kamun kifi halattacciya ce, amma ba na 'ya'yan kungiyar Boko Haram ba. wanda za su ci gaba da kai ma mutane hari a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya ta da hankular jama'a da ma ci gaba da gudanar da ayyukan su na ta'addanci akan jama'a wannan ba za mu da wannan sana'a tasu ba na haka muka haramta shi a wannan yanki na tafkin Chadi. You will agree with me that Boko Haram will have stopped fishing if not for people that we go there and buy this fish and bring it to sell. So there is a running illegal economy going on. Ya ce za ku yarda da ni cewa ba da mutanen da kan je can gurin Boko Haram su siyo waɗannan kifi su zo sayarwa al'umma ba da yan ƙungiyar Boko Haram ɗin sun dakatar da wannan kamun kifi wanda hakan kuma ke ƙara yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ƙarfi na ci gaba da gudanar da harkokinsu na kai hare-hare kan jama'a. I'm appealing to all law-abiding Nigerians members of the Nigeria Union of Road Transport Workers that we have been partnering together on this road do not take part in illegal fishing business. Ya ce ina kira ga duk 'yan Najeriya masu bin doka da oda da su guji ba da motocinsu musamman ma kungiyar direbobin Najeriya wajen shiga wannan harka da ya kasance haramtacciya. Kada ku shiga wannan harka, kar ku shiga wannan harka na ba da motocinku wajen zuwa kawo kifin 'ya'yan kungiyar Boko Haram. Don idan muka kama irin waɗannan motoci za mu lalata su. da ma kayan da ke ciki baki daya a cewar kwamandan rundunar sojin najeriya na operation lafiya dole major general olusegun adeniyi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna dauda Masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 17. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji babi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayoyin masu sauraronmu da dama kan tarihin ministan sadarwar Najeriya Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami. To idan su dauda hudu da sauran masu son jin tarihin sabon ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Fantami na saurare. ga babi na ƙarshe na ansarku daga bakin shi kansa sheikh dr isa ibrahim Fantamu. ɗin wanda zai dora daga inda yake nuna muhimmancin sa ido kan malamai masu wa'azi da cewa duk wanda ya zo ya ce zai tafsiri ko zai karanta a cewa ya malamin ka akalla mafi kankanta malamin ya bashi eh, a test a bayan akalla ya bashi reference later akalla ya rubuta ya ce na amincewa ne ya kai ya karantar ni na karantar da shi saboda yanzu akwai masu tituwa sai mutum ya koya kansa da kasa da yake ji sai da malami ya ta jin kasa da ya ji ya ji ya haddace shi ma sai shiga lungu sai ya ritsa wasu ya ta dura musu ya faɗi da ya faɗi kuskure wato shi tsari da da'awa shine ka faɗi gaskiya wa qulil haqqu min rabbikum ku faɗi gaskiya a gaskiyar nan da kake faɗa kai kanka kana faɗan kuskuren ka za ka yi kiran laifin ma na gaba da kai sarkin ka zai fito gwamnan ka zai fito shugaban kasa zai fito amma muhimmin abu ka yi wa'azin ka faɗi gaskiya kowa ya ji laifinsa amma kar ka tsaya kana kiran sunan wani kana aibatawa wannan shine tsari kuma yadda ka faɗa din wannan shi yasa nake avoiding wajen zaben kalmomi na kan duba kalmar ba za ka ji na ci mutuncin ka ba ya zama dai manufar shine ba in tozarta ka ba na isar maka da sakon don abin da Allah ya ce mana ud'u ila sabbi rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana da'awa idan za ka yi kai da hikima Allah ya ce mutane da dama ba gaske suke ki ba amma ba su ka taɓa mutuncin su to sai ka mutunta wa mutum ba kiran suna babu ishara sai ka faɗi matsalar da bayanin a cikin mutuntawa sai fahimce ka ya gane wannan ya sa yadda kafa radin gaskiya kasashe da dama mutum ya shiga yayi da'awa akwai darussan da na ta yi a wuraren irin Leicester a Turai irin su Leeds irin su Newcastle duk waɗannan manyan garuruwa ne da ina zuwa ina darasi a wurin kuma mutane suna appreciating abin da mutum yake gabatarwa saboda approach wasu kasashe na kusa da mu irin eh, germany france da sauransu duka mutum ya shiga wuraren duka sanadiyar addini da to alhamdulillah sai mutum ya gode allah subhanahu wataala cewa hikimar da yake wajen isar da sako bisa ga guidance na qur'ani da sunna da kuma fahimtar magabata na kwale da ake aiki da shi yana taimakawa wajen sakon yana isa kuma yana tasiri a wurin da yake isa kuma jama'a da ake isarwa ba sa jin cewa an ci mutuncinsu suna jin gaskiyar kuma suna daiki da ita a matsayin dan adam ma iya yin kuskure in mun yi Allah ya fi mana to alhamdulillah malam ban san ko yanzu ka so ma yin littattafa naka ba gaskiya malam na rubuta takardu da yawa amma ba su watsu ba saboda ba da halin da zan iya yin yadda nake so da su kuma ina da ɗabi'a ba zan iya zuwa gidan wani ce zo ka buga littafin ba ni aikin alheri na kan yi ne in ya baka sha'awa ka zo ka taimaka mu amma in tafi gidan wani na rubuta littafi ban kuɗi na buga bana neman taimakon wani ina addu'a ne idan Allah ya ga dama sai turo wani ya zo ya ce akar makalla in ka yi littafi dan buga a matsayin ka na mala da ka ce ga kuɗi kaza na bada gudunmawa to wannan kuma bismillah sai mu yi aiki da shi mu taimaki addini na rubuta books da yawa yanzu misali akan aure na rubuta littafi na Hausa akwai angwanci da amarci a da'irar shari'a na yi na turancinsa the groomhood and bridehood within the band of shari'a na rubuta littafi akan akhlaqu rasulullah ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rubuta littafi akan tarihin wasu daga cikin magabata irin su Mus'ab bin Umair da wanda suke ma ba nesa ba irin su Sheikh Abdullahi Azzam na rubuta littafi a su baya ga na rubuta littafi na larabci akan imam bukhari rahimahullah al ahkamul mufida fi ma'rifati sahih bukhari akan yadda zaka samu ka'idun da zaka iya fahimtar sahih bukhari idan kana karantawa na rubuta littafi littafi mai suna qawaidul insaf ka'idodin yin adalci a cikin mu'amala da mutane akan ramadan ina da littafi the month of the quran and its virtues an buga shi an yi ta sayarwa akwai na hausa watan ramadan da ibadun da ke cikin sa akan aikin haji na yi 63 steps of performing hajji akwai na hausa na yi littafi akan matakan koyon aikin hajji waɗannan kaɗan daga daga ciki ne so ina da takardu da dama da an buga am sai dai kawai da yake ba mu da karfin arzikin da za mu iya yi wasu ma bai wuce a buga kofi dubu biyu dubu uku ba shi kenan kuma wannan da aljihunmu muke yi tunda baka samu wani babban mai kuɗi da ya ce bari na iya buga kofi kaza adadi ba kuma ba za mu je gidan mutum mu ce ka zo ka kawo kuɗin buga littafi ba sai dai in shi ya ga muna aikin alherin yana da sha'awan ya taimaka to sai ya zo mu yi da shi sai su da ina da rubuce rubuce akwai da yawa ma da ba a buga su ba har yanzu akwai wanda suna nan a cikin kwamfuta na rubuta su amma ba a samu hanyar da za a buga ba inda zan tada takardun da na rubuta da wanda aka buga da waɗanda ba a buga ba a yi compiling ba zan gaza littafi kamar guda arba'in ba a yanzu na'am kamar yanzu cikin gidanku kai ne na nawa to da dama dai bayan rasuwar mahaifi wani ma kafin wasu sun rasu akwai asali akwai maza da dai na yi wayo na san akwai maza uku a gabana akwai mata akalla kaman guda biyu a gabana ni zan zo kamar na shida a waɗanda suka yi wayo banda wanda suka rasu muna ƙanana so ni zan kai kaman na shida ne a wurin mahaifiya kuma a cikin rayayyu zan zama na uku in a da wanda suka rasu na zama na biyar to ba ga wannan da'awa da ka sa gaban ka me kake sha'awa haka kuma a matsayinka na dr isa alifantami ka matsayin ka dai na dan adam wanda yake akwai lokacin da zaka so kawai ka huta tsakaninka da iyalanka dai to gaskiya ba abinda nake sha'awa kamar zama da iyalai na da na wato mata na da na ba abinda nake sha'awa rayuwar irin wannan in na samu zafin kai a wajen ka koma gida sai in zauna da iyalai na bisa ga ɗabi'a na da su nake cin abinci yara na duka zan sa kowa ya wanke hannu ya zo shi mu ci abinci kwariya ɗaya muke ci da ni da su da kowa da kowa haka muke ɗabi'a cin abinci ba zan ce kullum ba amma lokuta da dama haka ake yi ba na cin abinci ne kadai yayana har mai shekara ɗaya da rabi to zan wanke hannunsa ko hannunta da sa hannun ce zo mu ci abinci suna ci ina gyara musu anan ana yi kana ga kurakuran cin kana gyara musu da ɗabi'u kuma duk zamana da su nake zaba in zauna cikin iyalai na mu yi raha da juna mu ci abinci tare mu yi karatu tare a ci gaba da mu'amala wannan yana pleasing ina iyaka baka wani dan aikin motsa jiki ya ina yi ina yi gaskiya ina gudu ina gudu misali zama na a turai na kan fita gudu gaskiya ina iya yin gudun da ya kai kilomita goma zuwa goma sha na dawo gida na yi wanka in tafi waje in tafi majami'a ina iya yin wannan yanzu ko a saudiya yawanci kullum sai na motsa jiki bana ba garin Allah da zai waye ina lafiya ba motsa jiki wani lokaci haka kawai ma sai ce ba zan shiga mota ba da kafa zan shiga jami'a mafi kankanta daga gidana ina faisaliya a Madina anguwa ɗaya muke da gwamna Madina a anguwa so daga nan zan fita gefen jami'a ne zan shiga akalla zuwa zan yi kamar minti 25 da kafa zan da 25 minti 50 mafi kankanta kullum zan yi wannan 15 minutes zan yi tafiya da kafa so da haka yanzu idan za a ce mu fita da gudu da kai ko mu yi tafiya zan baka mamaki in kuma ka shirya to insha Allah ta'ala ba da sai ka zo mu gwada ka gani lokacin da dan zo za mu yi wannan insha Allah ah, wannan sha takwas suna sarewa su banni a yanzu <laughs> ah, wannan shi ya kai ni ga neman sanin shin malam ko kuma dokta yana da mata nawa da yayana Eh, ina da yaya da dama ina da iyalai da dama amma wannan ba sai na tsaya ina gaya maka ba amma dai to ba ni sanin magana akai a bashi a haka insha Allah ina da yaya maza ina da yaya mata kuma alhamdulillah dukkanin su ina godiya ga Allah akan ni'imar da musu babu wanda ya tangarde kowa yana kan hanya kuma kowa yana bin Qur'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata babu wanda zan ce Allah wadansa ko Allah wadanta kowa yana lively rayuwa insha Allah ta'ala to ko za ga mun wani abun da yake ya sa ka farin ciki a rayuwanka a rayuwata gaba daya abin da na fara gani a duniya ya samun farin ciki fiye da komai shine ranar da na fara ganin ɗakin ka'aba ido da ido har yau ban taba ganin abin da ya faranta min rai irin sabaran da na zo gindin ka'aba na karo na farko na tsaya na kalli ka'aba ido da ido gani a gindinta ban taba yin farin ciki a ranar da abin da ido na ya gani kamar wannan ba shine ranar da na kalli ka'aba duk da mutum ba zai irga sau nawa ya je wurin ba amma kullum na je wajen farin cikin baya karuwa amma dai ganin farko din yafi kowanne so wannan shine abin da nake tuna wanda yafi komai faranta min rai da ido na ya gani a rayuwa to kuma da adam yanda yake ake farin ciki akan samu akasi haka ko ko wani abin da yake a matsayinka na dan adam da ya kawo maka wato bacin rai haka bacin rai ko bakin ciki ababe biyu ne in bacin rai ne babban abin da ke bata mini rai a rayuwa shine na ga ana zubar da jini innocent mutane mutane da ba su laifi ba naga ana halaka su ba abin da ke firgita ni a rayuwa kamar wannan babu abin da ya kai wannan kawai na naga mutum an zalunce shi ba abin da ya an cutar da shi musamman an ɗauki rayuwarsa hankali na iya tashi in kuma bakin ciki ne alhuzun zuciya to gaskiya har a yanzu sofa ba abin da ya taba ni kamar rasuwar mahaifina kamar lokacin da aka ce min mahaifina ya rasu saboda na san ya yi hidima a kaina ya taimake ni ya sha wahala a kaina ya tarbiyyantar da ni kuma ina ga na fara kai gabar da na fara moransa moransa shine yanzu ni nake masa hidima hidimar da mun yanzu na kai gabar da zan fara taimaka masa in ce ya zauna zan dauki nauyin gidansa zan tufatar da shi zan yi kaza na fara wannan kuma sai Allah ya dauki rayuwarsa ban yi shekarun da nake so na yi ba to wannan shine abun da yayi gaskiya ya sa min bakin ciki fiye da komai a rayuwata ma rasuwar mahaifiyar bayan da abin da ya kai wannan har a yau ina zaune na tuna hawa yana zuba cikin ido na har a yanzu ina zaune amin amin malam Allah saka da alheri mun gode amin amin to alhamdulillah jazakumullah khairan ina godiya ni ma ga VOA akan wannan ita takaitacciyar dama da aka tunkare ni akan ta insha Allah ta'ala Allah ya sa bayan da ne zama mai amfani gare mu gaba daya wallahu ta'ala To sai a kasance da mu a shirinmu na makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wakilinmu a Bauchi Abdulhab Muhammad da wanda ya haɗa mana sautin salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta To a gaida Ibrahim Garba kafin mu kammala shirin ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice. Kusan shekaru hudu kenan 'yan damfara da yawa daga Najeriya da kuma wasu kasashen suka sace miliyoyin kudade daga hannun jama'a da kuma kamfanoni a Amurka. Suna sanya kudaden a asusun bankunan wasu 'yan Najeriya su biyu da ke zama a birnin Los Angeles da ke jihar California. A yayin da damfarar yanar gizo ke karuwa, an san Valentine Iro da Chukwudi Christognus Igbokwe da wannan sana'ar sun yi amfani da lakanan sunaye daban-daban ciki har da Iro Enterprise da Chris Kudon. da yake bayani gabanin taron kolin kasashen g7 da za a yi a faransa shugaban kwamitin tarayyar turai donald tusk ya ce shekarar da ta gabata ta nuna a fili cewa mawuyacin abu ne kasashen nasu su da magana daya taron na g7 na haɗakar manyan kasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki ta yiwu ya fuskanci kalubale ta fannin cimma magana ɗaya amma tusk bai rasa abin faɗa ba a yau asabar game da batutuwan da mambobin ƙasashen ke fuskanta koriya ta arewa ta sake harba wani makami mai linzami abinda ke nuni da cewa ta saba alkawarin da ta yi wa shugaban amurka donald trump To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi ke kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Garba, Maryam Dauda da taya taya na gabatar da shirin. Da Hailu Hailey da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Sai kuma injiniyar mu na yau Zurnek. Ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare. écoutez VOA Afrique.